下午去了。a watan ramadan ba hijirar annabi muhammad sallallahu shekara da da yadda aka saba ana amsa tambayoyi kafin tafsiri insha Allah yau tambaya guda tambaya cewa assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara malar lafiya da imani e, yake cewa malam e, wato malam tun ne yana karatu sai ya zo aya da ake yin sujada aya da ake yin sujada so sawawan a cikin ake ake sujada shin to a cikin sallah kenan ko akwai ayoyi da Allah subhanahu wataala ya zubo a cikin alkur'ani wadda ake in an zo kansu akan yi sujada to tun da yake karatun alkur'ani ko ba a sallah ba to a wajen yin sujada zai yi sujada din to in kuma zai yi sujada to ala halin da ya kama yadda ya tambaya idan kuma ba shi yake karatun ba ina ma yana sauraron karatun alkur'ani ne gurin sujada din to shi ma zai yi sujada ko kuma ya abin yake na jin kamar haka tambaya take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 ko da karatun ƙur'ani ne kawai kana tilawa idan ka zo daidai wurin sujjada za ka yi sujjadar ka ta tilawa kuma ba shukur a da shukur na mun ce za ka ce subhana rabiyar a'ala wa bihamdihi subhana rabiyar a'ala wa su ta sauran addu'o'i da zikirori na yabon Allah amma a sajdatu tilawa za ka ce sajada wajhi الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين abin da ake karanta a kenan amma da wani tare da kai yana sauraron karatu alkur'ani mai girma ko kuma an yi da'ira wannan ya karanta wannan ya karanta idan ɗayan ku ya zo kan sujjada to dukkan ku baki ne za ku sujjada tare wannan sunna ne na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka da alkhairi tambaya ta biyu dama takarda ɗaya ce tambaya ta biyu shine an ta amsa tambaya irin wannan ya ce malam waɗansu mutane ne guda biyu ba sa magana an yi an yi su dinga magana sun ƙiji oh, oh, to alhamdulillah ai mana afuwa don yankewar wutar lantarki ya ce malam tambaya ta biyu ya ce malam wasu mutane ne guda biyu ba sa magana da juna an yi an yi a sulhunta su su dawo su rika magana da juna abu ya ci tura kuma dukkanin suna da awa ahalus sunna ne su har ma sukan zo karatun nan malam eh har ma sukan zo karatun nan don haka don allah malam Eh, ko za ka yi musu nasiha ka jawo hankalinsu ko Allah zai daidaita su su ci gaba da magana da junansu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, irin wannan tambayar kamar da malam ya ce ai mun amsa ta kwanan baya sai dai kawai za a ƙara karfafawa ta yi wanda aka yi tambaya a kansu suna nan ta yi kuma ba sa nan amma farko abin ta kai ce shi wanda suke danganta kansu ga ahalu sunna su suka fi rasa ɗabi'u na gari su ne a wajen zamantakewa suke samun matsala hakikanin lamari yadda ahalu sunna jama'a suke samun matsala ah, ina nufin famu a yanzu ba a da ba idan kai ainihin ahalu sunna jama'a ne baka da matsala saboda ɗabi'u ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ku karatu kawai ake ta yi kuma babu ɗabi'a babu iya zama da mutane wannan sai ahlus sunna mu yi haƙuri wannan ita ce gaskiyar labarin ɗalibansu suna za ka samu ba ladabi wallahi al'azim suna za ka samu kwata-kwata ba ladabi almajirai sun taso suna karatu yan kanana ba su kai ko ina ba za ka ga sai masu da'awar ahlus sunar jama'a to gashi hadithan muna karanta hadithi ne ni na karanta to yanzu mai zan yi <laughs> hadisi da mun riga mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da na farko la ya hillu la ya hillu limri'in yu'minu la ya hillu limuslimin an yi hajjura akahu fauka bai halarta ba ga mumini ko musulmi ya kaurace cewa dan uwansa musulmi fiye da kwana uku fayaltaqiyani fa yu'radu hadha wa wa bada ba haka da karanta kwanan nan ba to wannan sun dade suna yi ba ma kwana uku ba ba ma wata uku ba sun ki su bari Allah manzala sabi ya ce la hillu idza la yahillu idan yahrum kenan abin da suke aikatawa haramun sannan wani hadithin na biyu maka ce ana bijirowa da ayyukan bayi ranar litinin da ranar alhamis wa'anda suke gaba da juna allah madaukin sarki ba zai gafarta musu ba zai ce wa'annan a bar su har sai sun sasanta kawunansu ta mutum za ka ji irin wannan hadithi don kawai sun zuciya ka zauna a riƙe ayyukanka da sallolinka da azuminka da komai da komai a ci gaba da riƙewa kawai don ka nuna kafi ƙarfin shi hmm? za a ce ya fi ƙarfinka ba mutum ne yake fi ƙarfin wani ba da an fi ƙarfinka ai ba wani abu ba ne kai ba ka fi ƙarfin wani to amma haƙiƙanin lamari shi ne idan ka fara masa magana to kai ka kafi shi ka ma fi ƙarfin shi a shirance saboda kafi shi haƙuri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 أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم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 ثم أما بعد muna jaddada godiya ga allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci da goma sha hudu ga watan ramadan bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da shekara 1444 allah madaukin sarki ya sake da famu da haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul bayan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba allah madauki sarki muke fatan ya datar da mu ya dora muka daidai a jiya mun soma bayani kan aya ta goma sha ɗaya cikin suratul tababun, inda allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma asaba bi musibatin illa bi iznillah duk wata musibar da ta auku a doron ƙasa duk wata musiba da ta faru a doron ƙasa da izinin Allah ne wanda yake nuna cewa babu abin da yake faruwa ba iliminsa ya sani wanda kuma yake nuna mana cewa shi mumini musulmi ya kamata duk wani abin da ya same shi alkhairi ne ko sharri ne kai ya ce maye ne kai ya ce yan sikiro ne kai ya ce wane ne ya sa ni gaba ya ce ubangiji allah subhanahu wa ta'ala shi ya aikata qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al Allah shi ya kaddara min abinda Allah ya ga dama shi yake wannan ne ma'anar qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kace babu abinda zai shafe mu na alkhairi ko na sharri face Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan shine ma'anar faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa'alam annama asabaka lam yakun li yukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun li yusibak abin da ya same ka ba zai kuskure ka ba abin da ya kuskure ka bai same ka ba ba zai same ka ba abin da Allah bai rubuta zai same ka ba duk duniya ba wanda ya sa ya rubuta maka wannan abu ko ya kaddara maka wannan abin. a nan ne malaman aƙida suke cewa akwai matakan imani da kaddara guda hudu ne mataki na farko ka yarda duk abin da yake faruwa a doron ƙasa allah yana da iliminsa Alamtar tara ya alamu mafi fi samawati mafi ma fi ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa wala khamsatin illa huwa wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kana ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ta saboda duk abin da yake faru idan ku biyu ne Allah كو na uku idan ku uku ne Allah shine na hudu idan ku hudu ne shine na biyar idan ku bakwai ne na takwas da wannan duniyar ma ai ba za ta dauki Allah ba eh, in kun girman shi al'arashin shi ma an ce yafi karfin kursiyu yafi karfin duk duniya baki daya to ina zai zo na wannan duniya in ya shi sa ahlus sunnah jama'a ba su yarda cewar Allah madaukin sarki yana tare da mu da zatinsa ba sai dai ka ce da iliminsa idan kuma ka ce da zatinsa a duniyar nan akwai guraren kazanta akwai guraren kazanta da yawa mutanen da suke klon ake shan giya a gurin ake ɗiban karuwa a gurin ka ce Allah yana gurin illa wa huwa ma'ahu baya tare da su baya kan kazanta baya bayan gida baya kan juji shi yasa ayar aka soma ta da ilimi karshen ta ma ilimi Alamtar tara anna Allah ya'lam ilimi karshe inna Allah bi kulli shay'in alimun ilimi kenan wa huwa ma'akum aina ma kanu wa huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi la bi dhatihi wannan shine mataki na farko ka yarda duk abin da ya faru a gurin kasa. allah ya sani alkhairi ne ko sharri mataki na biyu allah madaukin sarki bayan ya sani an rubuta shi a ƙasa Jama'a babu abin da yake ba rubuce ba yanzu ba muna cikin karatu yanzu sai janareta ya dauke ba wallahi tallahi yana rubuce cikin lahul ba yana rubuce za mu dawo kan batun rubutun nan don shi kan shi alkitabatu rubutu ya kaso kashi biyar amma mu je mataki na uku mataki na uku shine almashi'a abinda Allah ya so shi zai faru abinda Allah bai so ba ba zai faru mataki na hudu shine huwa al wal mutasarrif shi yayi halitta kuma shi yake da ikon yayi tasarrufi cikin halittarsa yadda ya ga dama in ya ga dama ya afka maka da sharri in ya ga dama ya afka maka da alkhairi mataki na biyu don kusancewa duk abin da aka kaddara maka wallahi sai ya faru mataki na biyu wanda muka ce alkitabut shi ma ya kasu kashi biyar kowane kashi fa ana rubuta shi ne ba an rubuta an sake rubutawa an sake rubutawa an sake rubutawa har sau biyar kana ganin wannan abin zai goce kuma allah ne yake da umarnin a rubuta rubutu na farko shine rubutu cikin allahul mahfu duk abin da zai faru a wannan duniyar tun daga lokacin gabanin ma halicci sammai da kasai abin da zai faru a duniya daga farkonta har zuwa tashin alkiyama allah madaukin sarki ya riga ba da umarni an rubuta shi kafirai nawa za a samu a duniya allah ya rubuta tun kafin halicci duniya muminai nawa za su shiga aljanna an riga an rubuta shi hadithi cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء allah madaukin sarki ya rubuta kaddaran komai da komai na halitta gabanin halittar sammai da kasai ba da shekara dubu hamsin wannan zaman tafsiri yanzu da muke yi an rubuta shi a lauhul mahfuz kafin a halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin ka ce wannan zaman ba zai yi ba hadithi cikin sunan abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam فقال له اكتب فقال ماذا اكتب فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه farkon abinda Allah ya fara halittawa shine alkalami na rubutu da Allah ya halitta shi sai ce <laughs> Allah akbar sai ba da umarni ga alkalami ya ce yi rubutu alƙalmi ya ce ya rabbi me zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru wanda allah ya riga sanar da shi ka rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya wannan zaman yana daga cikin abin da aka rubuta wannan ba shine matakin farko ba na rubutu mataki na biyu na rubutu shine kitabatu yawmil mithaq rubutun ranar alkawari rubutun ranar alkawari na san ba za ku iya tunawa ba akwai ranar da allah maɗaukin sarki ya yi alkawari da mu nan baki ɗaya ni ina gurin ko ba kuna gurin an yi alkawari za mu bauta ta masa shi kaɗai shine ake cewa yau mithaq wannan ya zo cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai shahidna sai Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin har zuwa ƙarshe lokacin da aka saukar da wannan aya sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai me ake nufi da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa aya cewa lokacin da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya dauki hannun damansa mai tsarki kuma dukkan hannayen Allah hannayen Allah nawa ne ka ku ji tsoro aya ce ta alqur'ani mai girma hannayen Allah nawa ne guda biyu ne wa zai bada hujja bal ya dahu mabsutata an fara tunani a kan mu ci Allah yana da hannu biyu to qur'ani ne yace haka Allah ne da kanshi yace haka Allah yace bal ya dahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah guda biyu a buɗe suke yana bazawa bayan sa da ya ga ba kawai abin da za ku yi ku tsira shi ne ba irin wannan hannun na ba ne ba ba irin wannan ba ne ba irin wannan ba ne wani iri ne ba mu sani ba amma mun yarda yana da hannaye guda biyu ba ka tsira ba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wakilta yadi rabbi yamin hannayensa guda biyu duka dama ne ba hagu yanzu da ba ga dama ba ba ga hagu ba to shi ubangiji Allah subhanahu wataala bai da dama bai da hagu duka dama ne Allah madaukin sarki da ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya dauki hannun damansa mai tsarki sai ya shafa kwankwasonsa sai fito da mu duka an gane da ni a ciki da ku nan a ciki duniya idan kun je duniya za ku yarda ku bautata min ku kaɗai tare da bauta sai muka ce eh mun yarda da ce to kar fa gobe kiyama wani ya zo yana bautatawa wani gunki ya ce a shi bai sani ba ya gafala bai san da wani alkawarin ba duka mun sani to wannan ranar wa'anda za su shiga aljanna <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin su wa'anda za su je wuta an yi bayanin su hadithin yana cewa ubangiji allah madaukin sarki sai ya kwashi wa'yansu halittun a hannun damansa na farko sai ce wannan ɗan aljanna ne wa bi amali ahalil jannati ya amalu in sun zo duniya aikin ɗan aljanna za su kuma allah zai shiryar da su zai sauƙaƙa musu hanyar aikin 'yan aljanna har sai sun shiga aljanna sai sake damƙan wa'ansu. a hannun damansa na biyu sai ce ha'ula'i ilan nari wala ubali wa'annan ɗan wuta ne kuma aiki ɗan wuta za su yi a nan duniya kuma allah zai sauƙaƙa musu hanyar wutan shiga wutan har sai sun shiga wuta gobe kiyama wanda bai fahimci wannan ba sai ce tunan tun daga lokacin ma wani sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shikenan idan Allah subhanahu ta'ala ya riga raba waɗannan aljanna ne an wuta ne ya rasulullahi me yasa za mu yi aiki kuma A ta ke ba za mu dogara da wancan rabon da aka yi ba in yi so gobe kiyaman aljanna su shiga yan wuta su shiga shikenan an raba ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a idan Allah subhanahu ta'ala ya halicci mutum dan aljanna mutumin sai ya zaɓi aikin ya yi da kansa ya aikin aljanna shi kuma Allah sai ya sauƙaƙa masa zuwa aljanna haka ɗan wuta to wannan shine mataki na biyu daga cikin matakan alkitaba kitabatu yawmil mithaq mataki na uku shine at-taqdirul umri at-taqdiru al-umri kaddarawa na rayuwa baki daya rubuta abinda zai faru a rayuwar mu baki daya wannan yana faruwa ne lokacin da mutum yake dab da fitowa duniya an gane ko ba a riga an yi alkawari da mu a baya lokacin an fitar da mu amma ba mu zo duniya officially ba zuwanka duniya officially shine sai ka shiga cikin mahaifar mahaifiyarka ka yi wata tara a gurin an haife ka ka girma ka balaga daga nan sai taklifi ya haukanka. ta saboda haka a takdirul umri mutum yana cikin mahaifar mahaifiyarsa allah madaukin sarki abin da ya tabbata a rubutun farko da a rubutu na biyu dinnan allah madaukin sarki sai ya sa mala'iku su ciro shi a sake rubutawa rubutu na uku mutumin nan fawa ne malam musa zai fito duniya to abin da zai yi a duniya ba kiɗa shekara 60 ne shekara 70 ne shekara 100 ne wallahi za a sake ciro shi a rubuta shi matakin rubutu na nawa kenan wannan dalilinsa yana cikin hadith abdullahi bin mas'ud cikin sahih bukhari thumma yursalu ilayhi ar-ruh thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi za a rubuta arzikinsa miliyan 100 zai ci biliyan 1 zai ci sai an rubuta kafin ka fita duniya wa ajalihi zai shekara 65 zai shekara 80 sai an rubuta kafin ka fita duniya wa amalihi zai zama kafinta ne a'a zai zama makaniki a'a malami ne mai karantarwa a'a attajiri ne za a rubuta kafin ka fito duniya wa ajalihi yaushe za ka bar duniya za a rubuta wa shaqiyun aw sa'id dan wuta ne ko dan aljanna bayan ya tabbata a rubutun farko ya tabbata a rubutu na biyu yanzu kuma gashi zai sake tabbata a rubutu na uku an gane ko rubutu na hudu a takdirul hauli a takdiru alhauli shi ne kaddarawa na shekara-shekara rubutu na uku mun ce rayuwarka baki daya to akwai budget daka ne shekara-shekara za ka yi shekara 60 daga balagarka shekara ta farko mai za ka yi nawa za ka ci shekara ta biyu nawa za ka ci an gane ko? to wannan rubutu a takdiru alhauli na shekara-shekara yana faruwa ne cikin watan ramadan a cikin watan ramadan din yana Allah madaukin sarki ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr fiha yufraqu kullu amrin haki daren lailatul qadri mala'iku za su sassauko daga sama allah zai ba su umarni su ciro daga lauhil mahfuz bajet ɗin kowanne daga cikinmu duk duniya ba. daga daren lailatul qadr wannan shekara zuwa daren lailatul qadr shekara mai zuwa mutum nawa za su mutu mutum nawa za a haifa mutum nawa za su yi arziki mutum nawa za su talauci mutum nawa za su yi rashin lafiya mutum nawa za su nemi ilimi duka sai an rubu an ciro su shekara-shekara bayan wannan ƙananan budget da ake na kasashe ba wannan budget ne na duniya baki ɗaya sai matakin rubutu na biyar na ƙarshe shine a yaumi wanda shine kaddarawa tabbatar da abin da yake cikin wannan rubutu guda hudu tabbatar da su a aikace kullum wayewan gari e an yi bajar da shekara mutum kaza za su mutu to sha hudu ga watan ramadan sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 mutum nawa za su mutu malam Musa a China zai mutu wane malam Abdulrahman a Jos zai mutu duk wannan sai an ware shi wannan ranar sai an tura da mala'iku ma'aikata sun je sun zaro rayuka wannan mutane sun tabbatar an cika wannan aiki mutum na za su yi arziki sai an tabbatar an ɗaga wannan mutane mutum nawa za su yi rashin lafiya sai an tabbatar su yi rashin lafiya mutum nawa za su yi accident sai an tabbatar an yi accident mutum nawa za a haifa sai an tabbatar an haifi wannan mutanen wannan shine ma'anar fadin Allah subhanahu wata'ala kulla yaumin huwa fi sha'an kulla yaumin huwa fi sha'an kullun wayewan gari Allah yana cikin aiki kullun waye gari shi yasa shi baya bacci gyangyadi ma shi baya mana ka dubi wani administration din fa na duniya ba wallahi yanzu aka baka Najeriya kai ka riki sai ka rabi <laughs> eh Najeriya kawai a baka ka rike wallahi sai ka rabi kai ka san Najeriya to Allah subhanahu wa ta'ala ba Najeriya ba ba China ba ba America ba dukkan continent suna hannunsa kuma wannan kaɗan ne a cikin halittun Allah da aka sani yanzu da za ka je space wa'ansu duniya duniya duniya ga su nan barkatai shi kadai ke juya su duniyar dabbobi shi ke kula da su duniyar kiyashi shi ke kula da su duniyar komai da ka sani kuma bajet su, har bajet ma na kiyashi ana yi ma har bajet nasu akwai duk abin da yake rayuwa a doron ƙasa wallahi yana cikin wannan bajet aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da kullu yawmin huwa fi sha'n yace yaghfiru dhanban wa yufarriju karban wa yarfa'u qauman wa yadau akhari aikin Allah kenan kullun yana gafarta wa ƴansu mutane su ba su sani ba yana yayewa wa ƴansu mutane damuwayensu yana ɗaga wa ƴansu mutane su zanto maɗaukaka yana ƙasƙantar da wa ƴansu mutane su zanto ƙasƙantattu aikin Allah kenan kullum wayewan gari la ta'khudhuhu sinatun wala na kuma shi baya gajiya ce wa ma masana min lughub shi baya gajiya to mahallu shahid yanzu duk waɗannan matakai na rubutu ne fa kai duk waɗannan matakai guda biyar an rubuta maka kai kaɗai kana gani akwai wanda zai goce idan abin ya zo wallahi dole sai ya faru shi yasa Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah duk wata musibar da take faruwa a doron ƙasa da izinin Allah wa man yu'min billah yahdi qalba amma duk mutumin da ya imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa sharadi kai imani kuma mun sha bayanin wannan doka in kai imani Allah ya taimaka maka in ka zaɓi kafirci Allah ya taimaka maka wa man yu'min billah yahdi qalba duk mutumin da ya imani Allah zai shirye zuciyarsa zuwa ga tafarki madaidaici wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukin sarki mai ilimin komai ne duniya da lahira wa ati'u Allah wa ati'u Allah wa ati'u rasul فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين سألتي وأطيع الله كداء الله وأطيع الرسول كداء كما زم الله صلى الله عليه وسلم kowanne daga cikinsu a nan ana masa ta'atun mustaqilla ta'atun mustaqilla ma'ana ɗa'a mai zaman kanta Ɗa'ar ubangiji Allah subhanahu ta'ala mai zaman kanta ne Ɗa'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mai zaman kanta ne ma'ana ba ta karkashin ɗa'ar wani yadda ake so ka karɓi alƙur'ani ka cokan ka yi aiki da shi haka ake buƙatar ka karbi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka cokan ka yi aiki da ita amma da'ar shugabanni da malamai laysat mustaqilla laysat mustaqilla wa innama hiya muqayyadatun bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah mustaqilla wa ati'u rasula ku yi biyayya ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam mustaqilla sai sai idafa wa ulil amri minkum ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ati'u Allah ta'atan mustaqilla ati'u rasula ta'atan mustaqilla wa ulil amri minkum da majibintan al'amurra daga cikin ku wannan malamai suka ce su ne malamai da shugabanni shugabanni suna da iko da suke tabbatar da abubuwa idan suka ba da wannan ikon dole a biyu shugaba sai ba da iko a sanya traffic lights akwai wuta green akwai ja akwai kaza akwai yellow sai shugaba ya ba da umarni idan green din ya yi ka wuce idan green ya nuna ka wuce ko da ba musulmi ba ne ba in ji allah ko da wannan shugaban ba musulmi ba ne idan green ya nuna ka wuce idan ja ta nuna ka tsaya idan yellow ya nuna to mai tafiyar kafa ya wuce haka ne ko to sai ka zo kana ganin ja sai ka ce to ai ba ma kowa ai ka duba ka duba ai ba motoci ya kawai suka wuce ka saba wa umarnin ulil amri <coughs> jama'a muna ganewa hmm. wani sabu da yawa muna yin su da kama musan ya suke ba yanzu waɗanda ba musulmi ba sun ci gaba sosai a wannan tafi japan ka gani za ka ga mutum ya zo ba kowa wallahi sai wannan jar wutan sai ta ɗauke mutum zai wuce nan nan habuja in ka je yawanci za ka ga ranar asabar da lahadi za ka ga ba motoci da yawa kan titi ta duk wanda ya zo kai wuf haka kawai ke wuce ba ruwansu da doka shi ɗan najeriya haka ake gina shi shi umarnin shugaban ma shi a gurinsa ma shugaban ma ɗan iska ne Allah kuwa ba wani wanda yake raga shugaba kuma shi yasa ba za mu taɓa samun ci gaba ba har sai mun girmama na gaba da wallahi al'adu Allah baya warge ai ya ba da umarni dole a bi kullum za mu yi ta zagi waɗannan shugabanni ba sa tausayin talakawa Tausayin talakawa suna tausayin kawunansu ne ba sa tausayin kawunansu wa atiyu Allah wa atiyu Rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi yasa anan aka ce tunda biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai zaman kanta ne mustaqilla kenan akwai yiwuwar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta zo da wani doka wanda babu a cikin alkur'ani mai girma kuma dole ne ka karba kuma an samu wannan da yawa an samu wannan da yawa akwai dokoki da yawa da suka zo a sunna ba same su a qur'ani ba da yake shi alqur'ani ya zo ne a dunkule sunna ce mai fayyacewa kenan sunna za ta iya zuwa da doka mustaqilla sai ka karba kai aiki da ita in kai aiki da ita to ka rabota duniya da lahira wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu Allah ce fa in tawallaitum idan kun juya baya kun ki biyayya ga Allah kun ki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin shi manzon namu da muka turo na wanda aka dora masa kawai shine isar da sako bayyananne ne ba zai wa kowa bulala ba ba zai zagi kowa ba ba zai hantari kowa ba shi dai an dora masa nauyin isar da sako inna fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma alaihi ma hummila min tablighir risala wa alaikum ma hummiltum min min as-sam'i wa ta'a duk wanda ya sauke da wanda yake kansa to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai mai sakayya saboda haka shi malami mai wa'azi ya dage ya dage wajen isar da sako domin abin da ya gada kenan daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mutane ba su shiryu ba ya hau minbari ya zazzage su wallahi tallahi wannan ba nashi bane fa inna ma alayka al-balaghul mubin fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin ka isar da sakon da ya karba ya karba wanda bai karba ba kyale shi in za ka yi masa addu'a kai masa addu'a amma kai ba sulta ba ƙarfi na tilasta mutane a hannunka kuma ba ƙarƙashin shari'ar musulunci ake ba wani yana shan sigari kai wa'azi kai wa'azi ya bari yaƙi ya bari shikenan sai ka zo ka hau bari da sunansa da komai bari fa inna ma ala rasulina albalaghu almubin kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya zargi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurare da yawa inda idan ya ga mutane ba su shiryu ba sai hankalin shi ya tashi sai hankalin shi ya tashi ya ce fala'alaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa wannan ba naka bane innama anta munzir lasta alaihim bi <coughs> على الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو شي الله لا إله إلا هو babu wani wanda ya cancanci bauta kuma bayansa shi kadai ya cancanci bauta sabida shi kadai ya yi halitta shi kadai yake tasarrufi cikin halittarsa babu wanda zai zo yana neman kwace masa wani aiki ba zai yi ba shi yasa cikin suratul ahqaf Allah madaukin sarki ya kafa mana hujja yace qul ara'aytum ma tad'una min dunillah ara'aytum ma tad'una min dunillah min al-asnam wal alihati al-ukhra قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum haga iya karshen hujja kenan yana magana da mushrikai kafiran makka yace ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan gumaka da kuka sassaka su da hannayenku kuna bautata musu koma bayan Allah to yanzu ku nuna min abin da waɗannan gumaka khalaqu min al ard suka halitta a doron ƙasa akwai abin da wani gunki ya halitta a doron ƙasa shi bai yi ruwa ba shi bai yi ƙasa ba shi bai yi komai ba bai yi dabbobi ba bai yi mutane ba babu abin da gunki yi kai ƙarshen ta wani gunkin macin yi shi ake yi kamar da na taba karanta wani lokaci wani balarabe a zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya je da ya ga mutane suna bata ta gumaka shi ma sai ya je shi gunkin. da me yi gunkinsa ya yi gunkinsa da gurasa biredi an gane ko saboda haka sai ya dan shafa masa mai yana kyali ya ajiye shi ya masa ido ido da kunne da menene <clears throat> lokacin da ya zo ya ji yunwa kawai sai cinye kayan shi to Allah da ake cinyewa wani irin Allah ne wannan <laughs> hankali bai dauka akwai wani haka shi ma wanda shi kuma ya sassaƙa gunkinsa daga katako sai ajiye shi yana shashafa masa mai yana kulawa da shi turan nan sai ya zo sai ya kawo abinci sai ya ajiye wa gunki sai ya fita abinsa zatansa kafin ya dawo allah shi zai ci abincin nan da ya dawo mai ya zo ya sai karen ya je a gaban gunki sai ya cinye abincin duka gunkin bai iya karewa ba bayan ya cinye abincin gunkin sai ya tura gunkin a ƙasa sai ya hau kansa sai ya fi tsari a kai to da ya zo ya ga wannan yanayin abin da ya sai musulun ke yana zai ce wani irin allah ne wanda allah bai iya kare kan shi kamar abincinka kare mai ya cinye maka abinci ya maka fi tsari a ka hankali mai ɗauka shi da allah yake kafa hujja aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna min menene suka halitta a durin ƙasa haka ba za ta iya nuna ba annahum shirkun fi samawat ko kuma lokacin da Allah ya halicci sammai suna da wata gudunmawa da suka bayar babu insha Allah la ilaha illa hu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun Allah madaukin sarki yace ga Allah mu'minai ya kamata su dogara duk wani mumini ya kamata ya dogara da Allah kuma kaga nan an kawo tawakkuli an kawo imani ko wanda yake nuna maka cewa imani yana da dangantaka da tawakkuli kenan idan har kai mumini ne dole ya zantu kana da dogaro da Allah dole ya zantu kana da dogaro da Allah ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yake cewa iya gurgudan karfin imanin mutum iya gurgudan karfin dogaronsa idan imaninka ya girma ya girma ya girma ya kai 80% to tawakkulinka zai kai 80% idan imaninka yana ta raguwa yana ta raguwa har sai ya dawo 30% to tawakkulinka zai dawo 30% kuma shi yasa ake son musulmi kullum ya rika abubuwan da za su sa imaninsa ya haɓaka kusan ahlu sunnah jama'a sun yarda cewa imani yana ƙaru yana raguwa al-imanu yazidu wa yanqus wa rujjihat ziyadatu imani bima tazidu ta'atu insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la wa qila la khulfa kadha qad nuqila saboda haka kana yawan zuwa masallaci kana yawan karatu alkur'ani mai girma kana ta sadaka kana yawan kiyamar laili sai ka ga imaninka yana ta haurawa yana ta haurawa har sai ya kai 100% amma <clears throat> kana yawan zaman daba wajen hirar mutane kuma ba mutanen girki ba wanda za ku hirar duniya kawai ku ci naman mutane ku samu saƙo a ga imanin ku zai ta raguwa a nan <coughs> kana yawaita bacci za a yi ta kiran sallah ba ka tashi ka yi imanin ka zai ci gaba da raguwa alƙur'ani ba ka karanta shi sai ramadan zuwa ramadan a ga wani yana da ƙur'ani za ka gan shi a kan abin da ɗinshi ya ɗora shi ba zai taɓa buɗe ya karanta ba sai an ce ga watan ramadan sai ya bubbuga ƙura duka sai ya bubbuga kawai shi kenan nan da za a yi karatun ƙur'ani ya imanin ka zai ƙaru <coughs> a matsayinka na mumini wajibi ne kullum ka samu wuridi abinda za ka karanta na alkur'ani mai girma wannan wanda ma ya iya karantawa kenan yanzu kun san akwai musulmi da yawa in ka buɗe musu ƙur'ani ba za su iya karanta ba da yawa ba ba za su iya karanta ba amma duk wata jarida zai karanta maka duk wani novel zai karanta maka jaridar yau sai dai bata fito ba yana da favorite jaridunsa da yake karanta gobe kiyama ka zo gaban allah ka iya karanta jarida littafin shi kundin ka baki ba ka iya karanta shi ba kuma karatun larabci ya fi da turanci abin da sauki mutane da kawai suke ganin sa da wahala wadda kad yassarna da zikiri, fa hal min to iya yawan ayyukan ka na alkhairi iya girman imaninka iya kuma girman tawakkulinka iya ja da bayanka ga ayyukan alkhairi iya raguwan imaninka iya raguwan tawakkulinka muna fata allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ina ganin anan za mu dakata da karatu yau da yadda allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu karasa surar وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا